يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أن الحياة في ظلال القرآن نعمة يعرفها من ذاقها نعمة يبارك العمر ويزكي نعمة تبارك العمر وتزكي وتسعد القلب وتهدي وأي نعمة على هذا العبد الحبيب أعظم من أن يكلمه الرب سبحانه وتعالى بهذا القرآن أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى ورحمة لقوم يؤمنون إنها نعمة ورحمة وذكرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال المفكرون فضل الله الإسلام ورحمته القرآن وقال بعضهم فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله وعلى هذا أيها الإخوان يجب أن تمتلئ النفوس فرحا بهذا القرآن ويفيض هذا الفرح والبشرى على على الوجود ويمتد إلى البيوت والمجتمعات فرح فرح لهذا القرآن وبهذه النعمة التي حمد الله نفسه وبهذه النعمة التي حمد الله نفسه عليها قبل أن يحمده الحامدون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وللناس مع, وللناس مع هذا القرآن وللناس مع هذا القرآن مواقف أثبتها القرآن وحوادث سجلها التاريخ وأخبار تداولتها السير فيها تأثير القرآن على النفوس لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تثبيت الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم ومما يدل على تأثير القرآن حديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في وقت أثار بدر وسمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير وفي رواية وذلك أول ما وقوى ما وقر الإيمان في قلبه أيها الإخوة المصلون لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن يحب أن يسمعه من غيره يقول لابن يقول لابن عباس بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه اقرأ علي القرآن فيقرأ عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت ابن مسعود فإذا عينه تذرفان وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم وتلا قول الله في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فساله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد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 ونأمر أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما كانوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بل أيها الإخوة تأثر مردة الجان الذين كانوا قبل نزوله يخترقون السم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا نعم حبب الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا أنسدوا فأنزل الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحج وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤجد في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس أولئك في ضلال مبين وإذا كان هذا منطق الجن مع القرآن فللملائكة مع القرآن شأن في حديث في حديث أسيد بن حضير حين يقرأ سورة البقرة في الليل إذ جالت فرسه وفي آخر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لصوتك ولو أنك قرأت لأصبحت ينظر لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم أخرجه البخاري ومسلم هذا خبر الجن والملائكة أما الجبال أخبر الله عنها فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسجئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أيها الإخوة الأعزاء هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي قرأه الأولون لم يزل غضا طريا ولكن ليست القلوب هي القلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أم على قلوب أقبالها نعم فجعل جعل الله لهذه الأقبال مفاتن فأول هذه المفاتن معرفة المتكلم بهذا القرآن وهو الله سبحانه وتعالى ربكم ورب آبائكم الأولين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم شيئا من كلام ربكم وصار مفاتن الأقفال معرفة بركات القرآن وأهله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وثالث مفاتن الأقفال الدعاء بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واسمع علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بينك يقوى قدما ما أولنا ماكو tana kiran ɗan uwana a cikin imani da musulunci da cewa lallai mu sani rayuwa a cikin inuwa alkur'ani ni'ima ce amma ba wanda zai gane sai wanda ya ɗanɗan irin wannan rayuwa lallai mu sani wannan rayuwa shi alƙur'ani ko rayuwa ƙarƙashin alkur'ani ni'ima ce da suke sa rayuwa ce albarka kuma ya tsarkake ma rayuwa sannan rayuwa da alƙur'ani tana sa ɗan adam ya ji daɗi sannan tana sa ɗan adam ya shirya ya ɗan uwa ai kai ma ya kamata ka yi tunani wata ni'ima ce da Allah madauki sarki yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saman alqur'ani da Allah yake magana da shi ta hanyar sa Allah da kansa ce wai bai ishe su ba awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim bai ishe su gano falalaka da kimarka da darajar wannan addinin sa mu ne muka saukan ma da littafin da ake karanta shi a gare shi wanda wannan littafin shine alqur'ani shine mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kuwa lalle alqur'ani ni'ima ne alqur'ani rahma ne alqur'ani wa'azi ne da sinatarwa shi sa Allah ya ce da manzon Allah ga ya musu cikin surat yunus qul ga ya musu bi fadlillah da falala Allah wa bi rahmatihi da rahmatsa da shi ne zaki alfani fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un wannan shi ya fi alkhairi sama da dukiyar da ke tarawa sama da duk wani abu da za ka tara sama da duk wani kwani, sama da duk wani kudi sama da duk wani abu da kake gani na duniya da za ka tara to lallai wannan rahama da falala ta ubangiji shine yafi malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da falala Allah shine musulunci ka san musulunci a fi dukkan dukiyar da zaka samu a sai dukiyar duniya ta kace amma kai arne ne kai asara a sai kwanan duniya na professorship din naka ne amma kai arne ne to kai asara shi ta Allah ke falala Allah shine musulunci rahmatar kuma shine alqur'ani falala Allah musulunci rahmat alqur'ani wanda cikin malaman tafsiri suka ce falalar Allah ɗin shi ne alƙur'ani ɗin amma rahamar Allah shi ne Allah ya sanya ka daga cikin ahalin alƙur'ani ko ka haddace shi ko kana karanta shi ko kuma kana yi wa alƙur'ani hidima a cikin rayuwarka lallai karka ji rayuwarka a ce ka raba ta alƙur'ani ta kowace irin fuska ka zama daga cikin mai karantawa mai koyon ma'anarsa mai haddace shi mai hidimta wa alƙur'ani lallai wannan rahamar ubangiji za ta zo ta sama da abin da kake nema a duniya ta kowace irin fuska ya ɗan uwa akan wannan ne ya kamata zuciya ta cika da farin ciki da murna da wannan alkur'ani mu sani cewa saboda kiman alkur'ani a cikin sa ne Allah ya fara gode wa kansa kafin kowa ya gode wa kansa dan ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu liwaja ya dan uwa mutane suna da abubuwa ma'ana suna da matsayi wanda qur'ani ya tabbatar abubuwa sun faru wanda tarihi ya rubuta wannan ya ajiye Lallai akwai labarai cikin alkur'ani wanda idan ka duba rayuwa tana tafiya da shi lallai alkur'ani yana da tasiri a cikin zukata qur'ani yana da tasiri a dukkan cikin zuciyar da suke da imani shi ka dukkan bayan Allah ya ga ba da labarin cikin suratu yusuf sai da laqad kana fi qasasihim ibra a cikin labarin annabi yusuf da yan uwansa akwai abin lura ma kana hadisan yuftara ba labarin ƙarya bane ake kiro shi walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsira kulli shay sai dai yana gaskata abin da ke gabanta ne sannan kuma bayani ne galla galla na dukkan komai da komai a baka labarin baya sannan mahudan wa rahma sannan qur'ani shari'a ne qur'ani rahama ne amma da kaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani da haka dukkan labarin da qur'ani ya bayar zai taimake ka a cikin rayuwa in ka garin aka bada labarin mutanen kirki aka faɗi karshen su sai kai koyi da su kai ma makomaka kenan in ka garin aka bada labarin mutanen banza aka ce yan wutar jahannama ne ne sance su da kanka zama daga cikin su lalle qur'ani littafi ne na shari'a qur'ani littafi ne na rahama ya yan uwa iya daga cikin abin da zai nuna ma qur'ani da tafsiri a cikin zuciya jubair ibn mut'im lokacin da kawo asara badr jubair ibn mut'im yace yana nan manzala sallama yake karanta suratul tur a cikin sallan magriba yana zuwa inda Allah yake biyo usulun tambaya Dan ya nuna cewa gumakan da ake bautatawa ba a baban bautatawa ba ne don ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin ba da gona ba aka hadice su ba ko kuma su suka halitta kansu am khalaqu samawati wal ard bal la ko su ne suka halitta sama da kasa am indahum khaza'in rabbika ko taskar kuma ubangiji da kana hannun su an humul mutaifirun yadda yana jin wannan sai da zuciyarsa saboda motsin da ta yi ta kusa ta tashi mana abin ya ratsa shi da ya karshe ma a wata riwaya yake daga wannan ranar ne imani ya fara tabbata a cikin zuciyarsa shi duwai ibn mutayyib ya yi uwa mu sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda kima da darajar alqur'ani shi da aka saukarwa alqur'ani shi ake wahayi sai ya sani wani yake sani amma tare da wannan yakan kira wani daga cikin sahabban sai ya karanta mu qur'ani ya kira Abdullahi dan Mas'ud yake karanta mu alqur'ani abdullahi dan masud ya bude suratul nisa sai dai wajen aya 40 zuwa 43 ya zo gurin fa kaifa idza jidna min kulli ummatin bi shahidin wa jidna bika ala haula'i shahida daga nan manzala sallama sai ce mai hakku kala ya ishe ka bayanan hakan ma ya ita bayan ya gama karanta bayan ya gama wannan abdullahi dan masud sai juya idanun sai yana zubar da hawaye saboda girma na alqur'ani a farkon hadisin ma ayya tambaya da sallama ce ubangiji ya sai karanta ma qur'ani bayan kai aka saukarwa da haka za ka ga jin alqur'ani daga wurinka wani abu ne da yake kara ma kaunarsa da jin sa da wa'azuwa wannan ya nuna mana kima da darajar da alqur'ani yake da shi ya yi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi hadisin abdullahi ibn umar wata rana ya karanta magana annabi ibrahim da yake magana akan gumaka da yake cewa sun batar da mutane da yawa amma Allah wanda ya bin wannan nawa ne zai a sa shi a gidan aljanna amma wanda ya saba min wannan Allah ganin damar ka ne fa innaka ghafurur rahim ya karanta magana annabi Isa da Allah ya tambaya an ta kunta lin nas takhiruni wa ummi ilahin min dunillah ai dai kace bayan ya bawa Allah ansa ya ce ma yakuni ma yakuni li an aqula ma laysa bi libya sai gaba yace in kun kulluhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi wa anta allamu al-ghuyub sai ta in tu'azzibuhum ya ubangiji idan kai musu azaba fa inna hum ibadu bayin ka ne kana da kana da damar kai abin da kake so su wa in taghfir lahum Allah in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim Allah yana gama karanta wannan ayoyin guda biyu sai ka muka Allah ya kira mala'ika Jibril tare da Allah ya san komai shi kowa sani ya fice ka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa shuka ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta al'umma ta ya koma ya gaya wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake mala'ika jibril ko ma ka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna sanuzika fi ummati mu za mu yarda da kai a cikin al'umma ka ma'ana ba za mu halakar da so ba za mu yi azaba ba sannan kuma za mu saba ma ba ma'ana ba za mu yi abin da zai muna na ba kaga abin da ya jawo manzo Allah ya yi wannan kuka da kira akan al'ummarsa da tausiya wa al'umma su shine ayoyin da ya karanta a cikin littafin Allah lalle wannan ya da cewa Qur'ani yana da tasiri a cikin zuciyar duk wanda yake imani ya an uwa mu sani cewa Qur'ani yana da tasiri hatta a cikin malaman nasarawa bayan Allah ya ba mu labarin makiya cikakku namu su ne Yahuda da Nasara a sune yahudawa da kuma mushrikai la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku bayan kuma Allah ya gaya mana irin karkatar da na tara ke zuwa ga musulmai sai Allah ya faɗo da cewa sai su wa'ida sami'u ma unzila ila rasul idan suka ji abin da aka saukar wa annabi sallama sai su su yana zubar da hawaye saboda me saboda abin da suka sani na gaskiya min ma'arafu min al daga nan sai su fara yin addu'a rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani fa kunna ba ashahidi sai sai me yasa ba za mu imani ba da abin da ya zo mana da gaskiya bayan muna san ubangijin mai sanya mu daga cikin bayan sa salihai daga nan kaga sun yi imani kenan an karanta musu qur'ani sun bar nasaran sai san jawo cikin imani sai Allah ke fa asabahumullahu bima qalu sai Allah ta kama saboda abin da suka faɗa na imani al-anharu khalidina fiha الانهار Allah فيها wa zalika jazaa'ul المحسنين wannan shine sakamakon duk wanda ya kyautata ya yi imani ya kyautata imaninsa wannan shine sakamakon sa Allah ya sa shi a gidan aljanna ya ɗan kuwa mu duba mu gani idan mun kalli mutane su mu kalli aljanu aljanu sun kafin zuwa alƙur'ani su kan tattakawa da su je su jiyo maganar sama su zo su gaya wa bokaye bokaye su gaya mutane mutane su yadda da su amma a garin tattakawa sun ji alƙur'ani kuma sun san gaskiya ne amma da kashe kashe a kulku hiya ilai annahu dama nafarun min al-jinn wanda da cikin aljini suka ji alƙur'ani sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani alƙur'ani mai ban kaye mai ban mamaki shi alƙur'anin ya ji ila rusuli yana shiryawa ne zuwa tafarkin shirya sai ka kuma da kansa alƙawarin jawo lamin shirka da ahda me ya jawo wannan shirya ta same su shine qur'anin da suka je sun je fatar zance amma sun jiyo alƙur'ani shi sa wata rana annabi sallama yana karanta qur'ani sai Allah ya karanta mai wadansu aljannu ina jin annabi yana karanta alqur'ani suka ce ku yi shiru wa tarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu ansitu suka shiru suka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallama ya gama falamma qudiya wannan ila qaumihim mundirin su ma daga ranar sun tashi da sun yi imani sai suka koma ganin suna yin karkashi aljanu ne suka koma mundirina daga ce inna kamilna kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim mun dole littafi da aka saukar bayan zuwan annabi musa yana cire wa zuwa ga gaskiya yana cire wa zuwa tafarki mai kake kai a cikin kace ya kaumana ajibu da'iyallah ya ku mutane na ku amsa mai kira zuwa ga Allah to kaga wannan shine tasirin da ya a cikin aljanu to amma ko ba za ka bin mala'iku a baya ba domin hadisin Usayd ibn Hudayr wata rana cikin dare yana karanta suratul bakara, sai ga dokin sai yana haniniya yana zagawa yana haniniya in ya shiru sai sai dokin na ke rusu in ya ci gaba sai zan dokin ya ci gaba sai in ya yana sai dokin ya rusu sai karshe da saboda akwai ɗansa a kusa da dokin dan kar dokin ya ci gaba da yin wannan ya take sai ya hakura da safe zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da ya gani da ya tsaya kansa zuwa ga sama manzala ta kalama yace ai waɗannan mala'iku ne da suke matsowa saboda saukin ka da ka ci gaba da karanta wannan alqur'ani da an wayi gari mutane sun gan su karara ba wanda za su koyi zuwa gare saboda girma da tasirin alqur'ani wannan hadisin bukhari da muslim suka shi kai ya uwa ba ma aljanu ko mala'iku hatta dutse ya gaya mana cewa an ka saukan mai ga abin da zai za ka ya tsalla a gaban Allah ya raurawa ya tarwace saboda mai saboda girma na wannan alqur'ani law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasajjian min khashyati Allah shi kasar tsoron Allah tabaraka wa ta'ala amma mai kaza ga mutane su Qur'anin gashi da su wani ma yana kirkin sa amma kuma tsoron Allah ya karanci ya ɗan uwa mu sani cewa wannan alƙur'anin da kuke gani har yanzu shine ƙur'anin da sahabbai suka karanta shine ƙur'anin da annabi sallama ya karanta da sahabbai tun wani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ko da ɗari hudu da hamsin da wani abu ko yake karantar da su wannan littafi shi ne dai littafin da annabi sallama ya zo ya karantar da sahabbai kuka ji ana labarin imanin kuka ji ana labarin sadaukarwar wasu, kuka ji ana labarin gaskiyar su ko ji ana labarin amanar su wannan dai qur'ani shi ne gashi nan a hannun mu a halin shi ne qur'anin da yake a hannun wannan qur'anin da ke hannun sahabbai shi ne qur'anin da yake a hannun mu a halin yanzu. ba canja shi akai ba ya fara daga suratul fatiha til kitab makiyatin wa hiya sabu ayat zai kama da minal jannati wal nar amma sai dai zukatan ne irin na da ba su ne a halin yanzu ba domin su da duk wanda za a ja mai aya a ce mai hukuncin Allah ka kaza to nan zai tsaya ba zai ba amma yanzu wani sai ya sani zai tashi zai je abin da ya dama shi ta za ka yawa daga cikin wanda suke yin laifi a wannan lokacin ba wai rashin sani ba ne kangaranci ne ga rashin ganin girman Allah da rashin jin tsoron Allah ba wanda zai kata ko a gidan wani ko a kasuwar wani ko dukiyar wani ko dukiyar gwamnati sai bai san wannan haramun ba ne ba wanda zai je ya yi ko a sabon gari ko a sabon kawai ko ma ina ne bai san cewa wannan zina haramun ba ba mutumin wanda zai ta amana a akan cewa bai san cewa wannan cin amanar haramun ba ba wanda zai ha'inci bai san cewa wannan ha'incin haramun ba ba wanda zai je ɗauko kungilar arna da sunan addini zo yana yi ba tare da ya san wannan haramun ba matsalar shi ne ita wancan zuciyar tana girmama alƙur'ani ita kuma wannan zuciyar ta raina alƙur'ani shi ne bambanci da ake ce muna girmama alƙur'ani kamar yadda na farko suka girmama da muna aiki da alƙur'ani kamar yadda na farko suke aiki da alƙur'ani da mu tsinci kanmu a halin da muke ciki ba sai ta muka da kanmu a halin wahala a halin musiba muke zargin mutane daban-daban bayan ba ma kallon kanmu Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ma asabaka min hasanatin fa min Allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا Allah madauki sarki ya gaya mana in kaga mummuna abu ya same mu da gare mu Allah ya gaya mana cikin littafin da muna aiki da ya sai mun kauce wa hanyar ta an mun kauce wa alqur'anin ta to za gamu da rayuwar duniya ta kunci sannan ranar alkiyama mu tashi a makafi wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله يا جاء من القرآن شيء وإن من من متى بيئة دامي لا يوجد دادي الدنيا مجلان رأيتها ما تنهى الجنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya gaya mana in mun saba mata ko muna cikin ni'ima ko muna cikin zaman lafiya to saban Allah ne zai sa Allah ya jarrabe mu da kuncin rayuwa kuma Allah ya jarrabe mu da rashin tsaro kowa ya zama yana yin gagarin ku ba za ka iya zuwa ba wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna يأتيها رزقها رجلا من كل مكان فكبرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون hatta shugabanni azzalimai da wani sun cika gari hadisi cikin sunan ibn maja abdullahi dan ya nuna in dai alfasha za ke yawa in dai za a rinka aikata wasu abubuwa guda biyar to abubuwa kaza za su faru na da Allah zai jarrabe mu da zalincin shugabanni kaga shugabanni suna murmurewa suna hawan motar da suka ga dama suna zama gidan da suka ga dama ta hau jirgi fiye inda suka ga dama amma kuna cikin bala'i amma ba ta bi ana kace ku a garuruwan ku amma ba ta bi ana kashe dukiyar su ma su ta amma ba su samu ba duk abin da za su yi muku matuƙar ba za su samu damar su ta ba ba za su yi ba kaga mu mun taimaka wajen musulmi kan mu a cikin halin da muke ciki dole ne mu gyara shi ta Allah ce afala ya tadabbaruna alquran amma ala qulubin aqfaluha wani yasa kin ba ka cikin alquran ne ko zuciya suke da mukulli arfa take rub ba za ka gane gaskiya ba in muna so mu gane gaskiya ta hanyar shirya alqurani abu na farko mu yi gaskiya kuma alqurani maganar Allah ba magana cikin kai magana alqurani ba ƙarya cikin alqurani wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa dukkan maganar alkur'ani gaskiya ne da adalci in je mun yadda wannan maganar daga Allah take lalle ya kamata mu rike ta ko ana ganin mu ko ba a ganin mu dan shi Allah yana ganin mu yi aiki da qur'anin nan domin maganar Allah ne wa in ahadun min al-muslimin ta fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah abu biyu lalle mu rinka neman albarkar alkur'ani Uthman Affan yace da zuciyarku a tsarkake take wallahi da ba za ku kota da karanta alqur'ani ko bin alqur'ani inda zuciya al'umma a ƙarƙashe take ba wanda zai gajiya da karanta alqur'ani ko koyon karatun alqur'ani ko aiki da alqur'ani abu na uku lalle mu dage da addu'ar Allah madauki sarki shirye da mu zuwa ga shirya ta alqur'ani in mun yi wannan Allah madauki sarki zai dawo da mu zuwa ga hanya ta gidi ya ɗan uwa wannan alqur'ani da yake da kima daraja kullum muna kira wani shine sabon kutubin mu na ƙarshe kullum muna kira ga hukuma su da kokarin cewa za ka hana karatun allo su da kokarin wannan ba daidai ba ne wallahi duk gwamnati hana karatun allo allah ba zai taɓa kyale shi ba domin wannan zalunci ne kuma ba daidai ba ne wai sai ce wai a makarantar allo ana bara to ya ma a jami'a ba a bara ka je ka tambayi na sun zango a freedom mana mutanen ne ke kai takardun su na makaranta a taimaka a musu bara dan a zo a biya musu kuɗin makaranta su gaba da karatu ko ba a yi a shekaratun boko ma ana bara wai sai suke an kama wani malami ko ya yi luwaɗi da yaro ko yana ɗora wa yara haraji to haka ga makarantar boko wannan lesbianism a shekara talatin da suka wuce a iya secondary school na boarding ake yi me yasa ba ku daina ba me sabu ba ku daina lesbian ba ku kwana karatun boko ba kowa ya san akwai issue na set for grace wata daga cikin lantarori yi marasa manufa suna neman ɗaliban su an sha samu ko ba a samu a nan garin ba an samu a wani wuri na san ku shaida ne wannan notorious fact ne me yasa ba a daina karatun boko don waɗansu turaru daga cikin lecturorin da suke koyar da ɗalibai a cikin jami'a ko wata daga cikin hayin sunan suna neman yaran yaran makarantar da nan me yasa ba ku ce a daina makarantar ba wannan ba hujja ba wannan ma kirki ne kawai saboda sun san cewa mutanen da suke haddace Qur'ani da takarda mutirabi mutirabin tilawa mutanen da suke haddace Al-Qur'ani da alluba ita da mace kiran allo girman girman dakar tilawa in kana kan tilawa ka zama ka ba a lokaci saboda shi karatun allo ba gaggawa shi kuma suka ga ka ta ce shafi ke yau gobe za kuma ka ta ce wani to ba kwaje ba su amma kan da haka kula sai sun yi qur'ani su je sun je har karshe sai su fara tilawa su fara haddacewa nisbi ni an wato wato sumuni sumuni ma'ana a raba shi gida takwas sai sun yi filawo wannan su tsara jawowa wani gurin matso sau ke bayan sun gama sai ta rubuce rubuce bayan sun gama sai ta nufi nufi so ɗaya ko so biyu ko so uku sannan su yi sato sai ga mutum ya tafi makaranta shekara goma shekara goma sha biyar amma haddan qur'ani kawai babu gaggawa a ciki bayan wannan suna da karatun su na ka'ida yanzu da su yi ma kalma Allah misali Allah ta tsogau fil mizan kaga wannan babu nuna tsakanin alifin da lamu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya babu nuna tsakanin alif da lamu sai ma wanda ake samun nuna tsakanin alif da lamu guda goma hagar da ake masu ma guda goma sai biyu suna cikin suratul a'raf haqiqun ala alla aqula ala allahi illa al-haq kaga nan gurin akwai nunin kafin lam'ati haka ma alam yukan alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu Allah to akwai nuna tsakanin alif da lam haka idan kaje suratul hud akwai guda biyu a cikin suratul fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi wa an ilaha akwai nuna tsakanin haka ma idan ka ce walakad arsalna nuha ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin Allah abu illa Allah wannan ma akwai haka suratul tauba akwai suratul hajji akwai suratul kadar suratul dukhan duka wannan surorin akwai anan za su zazza kudu su biya ba saboda ne saboda masu rubuta alqur'ani sun zo nan san cewa kaza ake rubuta sun zo nan san kaza ake rubutawa ganji ne zai ga ma ce kullama auqadu naran fil hajji al harbi ce kullama din da kulla da ma a hada take amma in zo kullama ruju ila al fitnatu urkitu fiha sai ce ma kullu daban kuma ma daban garji ne zai ce ma izin da ya fara al'adun da ana zuwa kan kumsa sai su sai ce ma guda shida ne a ƙur'ani. sai ce ma Allahu li wa ma wa la ilayhi ma'ana Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum sai li lil ladina na al-husna wa ziyada sai wa ma min dabbatin fil kaga Allahu li wa ma wa la tujadilu kitab sai ilaihi yuraddu ilmu sa'a sai inda mustaqida fi jannatin wa nahar fi maqadi sidiqin inda ta muqtadirin bir rahman mana ar-rahman allama al-qur'an garda suna da wannan abun da suke kiyaye kayan su da yawa ba wai ɗaya ba biyu ba gardi sai zai ce ma ita sha bakwai ne a qur'ani ba za ka wani sha takwas ba gardi sai ce ma sulaimanu mai rufa guda uku ne ma'ana suna da ka'idodin da suke bi wajen tattara qur'anin nan su rike shi su rike tilawar amma an zo an ce a ce an daina wai suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza tambaya me yasa ba za ku yi amfani da kuɗin gwamnati ku taimaka musu ba ba kwa tata ba kwa tata ne to ku fito ku yi wa alƙur'ani hijima wannan malamin ku sa su a cikin ma'aikatan ku ku ba su dama wannan malaman su ma su ci gaba da rike mana wannan alƙur'ani amma abin da muke so mu gaya muku da ƙarshe wallahi ba wanda yake faɗa da alƙur'ani ya nasara ba wanda zai faɗa da alƙur'ani na kara ba za ku iya hana karatun alƙur'ani ba har yanzu muna nan da allunan mu ana rubuta mana muna karantawa ba yadda za ku hana wannan karatun amma in kun ce za ku yi ku yi ai kare da a duniya da kai shekara 150 bayan kun wuce za mu zo mu ci gaba da yin kayan kuma a hakan ba ba za ku hana yi ba abin da muke ba ku shawara shine ku yi musu tsari ku yi musu tsari mun yadda akwai abubuwan da ba daidai bane kamar yadda a makarantunku na makarantun ku na boko akwai abubuwan da ba daidai bane kamar yadda a makarantun boko akwai abubuwan da ba daidai ba mun yadda a makarantun tsarin allonmu akwai abubuwan da ba daidai ba to mun yadda ko dai ku yi hakuri da ba daidan makarantar allo ba kamar yadda ku yi hakuri da ba daidan makarantar boko ba ko kuma a'a ku gyara musu ku yalwata musu ku ba su yadda ya kamata yi ya ko ne kamata a ba mota a ba gida mai kyau a ba jin daɗi sama da alkurani a karatun boko da ko mutumin da ya digiri a 2015 da ko kushin paper ta level 2 ko level 3 ko 4 ka sa ta daki ka ba shi kake in ya ci 40 on wa over 100 ya zama 100 over 100 wallahi ba zai ci ba wallahi ba zai ci ba amma samu wani garbi ne kasan shekara goma sha biyar ta wuce a ramma ne mai yin daratu bayan shekara goma sha biyar sai ne zai zo ka rubuta min alƙur'ani daga bakar hannu zai karanta ma zai rubuta zai karanta ma zai gaya ma dukkan wani ilimi da yake da alaƙa da wannan lallai ya kamata a kiyaye wannan اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحنا عودة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واسع ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا لا